Amanar Harshe ke fitar zance, kunne sai ya tantance, zuciya tsoka ce, karku ku bari ta lalace, in bari ta lalace, to jiki ya susuce, so halitta ce. tamkar amana ce amanar so akan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu kallon tashar ali dadi hausa tv musamman masu kallon shirin amanar so ina ba ku haƙuri bisa rashin sakin amanar so a wannan rana ta juma'a wato wadda take daga ita sai watan azumin ramadan na wannan shekara ta 1442 bayan hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wadda ce daidai da ranar 8 ga watan afrilin shekara ta 2021 ni ali rabiu alidadi ina neman alfarmaku ina neman aimin afuwa domin rashin sakin wannan shiri namu na amana su a wannan rana amma insha Allah a cikin wannan sati muna nan muna ta kokari domin a ci gaba da ingantawa ku ci gaba da samun sayan da ya kamata saboda rashin sakin amana so na yi kokari na kuma saka muku wasu shirye shiryen masu daɗi domin su faranta muku rai ko a yau akwai shirin ah, kishin zamani na biyu wanda shi ma ya fito kuma duka dai a wannan tashar akwai shirin matar kaddara wanda shi ma yana fitowa sannan kuma a wannan satin zan fara sakin muku wani sabon shiri mai suna auren gaggawa yanzu haka ina gurin wani aiki mai suna halin so ina fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da wannan tasha kuma ko daga wani lokaci za ku iya ganin amanar so kashi na goma sha hudu tare da ni alrabiu alidadi da sauran jarumawa da muke gudanar da wannan shiri wanda yanzu haka akwai ɗaya daga cikin jarumawa da muke tare da su a cikin wannan shiri na amana so ya kamata ki leƙo su ganki domin su san cewa ke ma kina nan ga ta can dai tana ta fama kuma insha Allah ita ma a wannan satin mai zuwa kenan za ku ganta ita ma a cikin wannan shiri na amana so na san za ku shiga wannan <laughs> eh kun da ta ko amma a can fakin san a can suka ganki eh a kala yan kauye ba ke ba ko <laughs> to muna ba masu kallon mu hakuri mm. insha Allah nan ba da dadewa ba za mu ci gaba da sakar muku shirin insha Allah mai kayatarwa da faranta muku rai to masha Allah a ci gaba za ku ji mu a cikin salo salo na soyayya za ku ga dai to ya aka kuma ita ta zo kuma gashi ni ban da hadi da ita ko <laughs> wai ke me kake nema <laughs> to a kai zan tambaya dai <laughs> to shikenan a kasance tare da mu za a ga shirin mu insha Allah <laughs>